subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin sadakin aure kashi na goma. A ce abokina ma ya sanya surar ki take duk hijab ɗin da nake miki a banza a wofi. Ko saboda kin ɗauke ni shashasha. Na tsani girman kannan naki da nuna isarki. Na tsane shi sa'ada. kina bata min rai ban taba sanin zafi da konar zuciya na ba sai da na hadu da ke akan me ina kokarin kare mutuncinki ke ko kina watsar da shi kar ki manta ke fa bazawara ce kama kanki kawai zai sanya ki samu mai kima da mutunci ki aura amma ki kullum da bala'i sai kin janyo hankalin kowa kanki aure kike so shi yasa kike haka dan hankali da nutsuwar kowa ya dawo kanki faɗa man nace aure kike so hmm. ai na san ba za ki magana ba saboda abin da ke ranki ki magana mana ya karasa yana daka mata tsawa sa'ada da tunda sadda ya mare ta hankali da nutsuwar ta ya gushe ya bar jikinta don wani fitinannen zafi ke ratsa kowace jijiya da ta shafi kunne da idananta hancinta kai ka fata kafatanin fuskarta baki daya hakan yasa duk maganar da yake mata take jin take jin ta wani sauti sauti mai tsananin amo marar dadin saurara Salim ko ganin ta yi banza da shi ta kyale shi hakan ba karamin ɓata mai rai yi ba cikin fushi ya sanya hannu ya sa ta dago ya ɗago haɓarta. a fusace kalle ta hankali ta shi, ganin idanunta na dama ya masifar kankancewa ya koma ɗan mai tsitsi wurin yayi wani irin kumburi sa'ada ya faɗa a kidime menene ya same ki kumburarren fuskarta ta ɗago da kyar ta kalle su tana layi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce yana tallabo ta jikinsa ganin tana kokarin faduwa sa'ada dan Allah ki man magana ne ne ko dan Allah ki rufa min asiri sa'ada raina ne a bace dan Allah ki bude baki ki man magana bakinsa kawai take bi da kallo cikin galabaita dan san abin da yake faɗi ba ta jinsa hasali ma da ido ɗaya take ganin sa shi ma dishi dishi wasu hawaye masu tsananin zafi suka zubo mai lokaci ɗaya ya mata wata iriyar runguma ya saki siririn kuka a hankali ta limshe ido don tabbas ta ji a jikinta salim ya nakasta ta saboda farin ciki kuma kukan daɗi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take ambata a zuciyarta hajjo rike da boket ɗin shanya tayo baya za ta shanya kaya anan idan ta yi tozali da su rungumi da juna salati ta sake tana karasawa a hankali wajen tare da cafke salim gam ta wa na kama shege dan iska abinda kake ma yar mutane kenan ka ganta yar dumaduma ko shine kake lutsar ta cikin lungu munafiki to Allah ya toni ka, ke kuma maji dadi tashi na kama ku hawaye suka silalo mai ya kalli Hajjo cikin rawar murya yace Hajjo naji mata rauni Hajjo ki taya ni bata ki taya ni mata magana dan Allah ki bata hakuri a fusace tace ban gane ba ta faɗa tana zagayawa inda fuskar Sa'ada take A gigice Sa'ada ta bude idanunta daya. Dan dayan kokarin rufewa kawai yake. Gigitaccen ihu mai karfi Hajju ta sa, wanda ya sanya dadi da ke sama sakowa a guje yayo baya. Su daidai ma da Halima a guje suka sako suna bin inda suke jiyo kokan Hajju. Dadi da ya ga Salim rungume da Sa'ada har lokacin ya daka mai tsawa yana mai kallon sama da ƙasa. yace ce me haka? Kana da hankali kuwa? Hajjo ta sharce majina ta ce ga aikin hankali nan ya mata ya nakasta ta wallahi dama na gaya ma baya kaunar yarinyar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daidai tace tana barkewa da kuka tana fadin in an rabu da bukar anan a haifo habu shikenan ni na san sai na sha duka a hannun walakiri na kawo ta inda za a kashe mata ido dadi kamar ya kife ya isa inda suke sa'ada ya jawo daga jikin salim ya zaunar da ita kasa shi ma ya zauna hankali tashi yake kallanta yace sa'ada Shiru ta yi kanta a kasa don san ba ta jinsa. Sa'ada ya sake faɗa da karfi amma shiru. Kuka dadi ya sa yana faɗin shikenan Salim shikenan ka zalunce ni. Salim ka zalunci yarinya da bata maka laifin komai ba. Salim ka gama da rayuwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin rawar murya ya hau ba ma dadi hakuri. Hawa yana ta sako mai yana ya ma rasa me zai ce. Waya dadi ya zaro ya kira Ummi tare da faɗin duk abin da kike ki zo gida yanzu. a zazzaune suka zazzaune suka yi suka sanya da gaba kowanne hawaye ne a fuskarsa Salim ne kawai a tsaye kana ganin sa kasan hankalinsa a matukar tashe yake ba a jima ba suka ji karar bude gate dadi ya dauki wayarsa ya kira ummi cikin sanyi ya ce kairi ki same mu a bayan gida cikin mintuna sai ga ummi hankali a tashe ganin sa haka ba karamin daga mata hankali yayi ba cikin rawar murya ta ce me ya faru dan Allah ina maman Halima ina ina Aisha me ya faru na ganku anan daji ya juyo da fuskar sa'ada da zuwa lokacin idanunta ɗaya ya rufe rub ihu ta kwalla hannu a kai ta ce accident ta yi kai ya girgiza mata yana nuna salim ya ce wannan yaron naki mai tsananin zuciyar asara ya yi ma 'yar mutane haka cikin kuka ummi ta fara wanka ma salim mayi ta gaba ta baya tana allah ya mata sakayya ka cuce ni ka raunata min yarinya azzalimi ce. wallahi muddin ka na kasta min ya kotu ce za ta raba mu da kai dan Allah dadi kai wani abu kai akai akai ta asibiti a gigice kuma ta hau kiran sa'ada da zuwa lokacin kanta kasa yake ta ma rasa wace duniya take dadi da ummi suka kama ta suka sanya a mota suka nufi asibiti ganin wanda ya kawo ta yasa aka hau duba ta inda aka gano ta samu matsala a jijiyar idanunta da kuma kunnanta zai wahala ta jinan kusa amma ba a san me gaba zai yi ba Ya gege cewa wannan ahali sun yi a ranar don iya tashin hankali sun shiga dadi ko kuka yake kamar karamin yaro da taimakon Allah suka dawo gida inda suka ga Salim zaune a bakin gate idanansa jawur Aisha a gefensa tana kuka da sauri suka miƙe ganin motar dadi ta kunno kai ko fakin bai gama ba suka yanyame motar har da su daidai Salim ya fara kokarin bude baya dadi ya daka mai tsawa a fusace yana kashe motar ya fito ya fara naushinsa kamar sa'ansa sosai yake dukan Salim kamar ya samu jaki har fuskar sa yake ma duka a fusace yana faɗin gwara kai ma in lahanta ka yanda ka halanta mai ka lahanta yarinyar mutane wallahi zaka gane kwaranka da kirsu daidai suka matsar da dadi dake ta huce hawaye na zubo mai cikin kuka Hajjo ta ce sai ka biyo sai ka biye mai dan Allah yanzu dai ya ake ciki da baiwar Allah can dadi ya ce ya nakasta ta Hajjo ta ɗaya ne kawai shi ma ba sosai yake gani ba sai na yo mata glass amma ta ko da gudan idan sun samu matsala tashin hankali bugawar zuciya tsayuwar numfashi suka yi wa Salim tsaye cak don san ba abin da dadi ya mai ya sha mai kai ba sai irin abin da ya ji ya faru da Sa'ada hannayensa ya bi da kallo lokaci ɗaya, ya ji ya masifar tsane su musamman ma da suka zama silar na kasa wani rayuwar shi shi da ke fatan su zame mai ababen taimakon al'umma amma suka zama mai tunzura shi kan na kasa wani maganar dadi ta dawo da shi hayyacinsa inda yake faɗin ka je ka kwashe komai naka daga gidan nan na kore ka daga yau ba ni baka daidai ta dode mai baki cikin kuka sosai take faɗin a'a yaro na a'a dan isar annabin rahama da girman zatin Allah dan iyayenka da kakanninka kar ka fita ta wannan kalmar a kansa. mu dauki abin da ya faru da sa'ada a matsayin kaddara dan Allah ka hore shi ta kowace hanya amma banda wannan ba korar Salim banda korar Salim korar Salim babu abin da zai jawo sai lalata tarbiyarsa dadi ya share hawaye ya ce amma kaka ki ji fa daidai tace duk da haka ka hakuri shiru yayi ya juya ya koma wajen motar da inda ya ga Aisha na ta kuka ita kam Sa'ada sai ji juya ido take wanda babu alamar hawaye a cikinsa sai uban kumburi da kira suka kamo sa'ada suka biyo falo da ita tana lullube suka kwantar da ita Aisha ko kamar idananta zai faɗo saboda kuka kwana biyu gidan ya daina ma kowa daɗi musamman ma Salim da babu mai ƙaunar babu mai ganin sa sam baya fita ko ina duk wata hanya da zai ga sa'ada su dadi sun datse ta a takaice baya jin daɗi na komai aiki ma ya daina zuwa sa'ada Tun da na waye gari na ga bana gani bana ji na san ka baki ɗaya sauran farin ciki na ya ƙare a duniya ka baki ɗaya bani da makiyi sama da Salim da za a bani wuka ko bindiga a ce in halbe maƙina, tabbas da Salim zan fara a wani sashi kuma in na tuno halaccin iyayensa zuciyata na cika da rauni a kansa Sa'ada ce zaune ɗakin su akan gado ita da Aisha da ta buga tagumi ta yi zuru-zuru yan zaman kura mai suke Sa'ada bata magana bata ji sai dai in za ta yi wani uzuri ta miƙe tana lalaban hanyar toilet Aisha ta rakata, ko in an kawo abinci sai Aisha ta matsa da cokalin bakinta kana za ta buɗe baki tana bata tana murmushi murmushin da take sakewa ba ƙaramin kuka yake sanya Aisha ba da daddare dadi ya dawo fuska a daure ya hauro ɗakin su ya iske su su duka dan yanzu kowa a cike yake zama kamar gidan makoki wajen sa'ada ya nufa bayan ya gaida su hajjo hannu ya sa a aljihu ya fiddo da wata sufa mai kyau ya fiddo da wani farin siririn glass a cikinsa mai shegen kyau da kyalli ya nufi fuskar sa'ada da shi ya sa mata sai gashi ta yi ɗas amin da farin ciki ta ɗago idanunta da zuwa lokacin kumburin da ya yi ya ɗan fara sacewa tar take kallon kowa hakan ba ƙaramin faranta ranta ya yi ba hannuwanta ta naɗe tana jijjigawa alamar godiya dan zuwa lokacin sam idanunta ya daina zubar kwalla tunda ta ji raunin nan hawaye dadi ya share ya mata murmushi hawaye dadi ya share ya mata murmushi farar takarda da ya fiddo ya hau rubutu kamar haka dan Allah diya ta ki hakuri ki yafe mu wallahi ya rashin sani ne ta ban kin je inda yake ba ki yafe ni dan girman Allah ya mika mata karba ta yi ta karanta tana gamawa ta karɓi biron ta fara masa rufle dadi babu komai kaddara ce ta zo a haka na yafe masa shi ma saboda ina so ni ma Allah ya yafe min laifukana ta mika mai tana murmushi dan tunda taga tana gani ta fara jin daɗi ganin abin da ta sa ya sa shi ɗaga mata kai ƙara masa ta yi da rubuta dadi dan Allah mu je falo na gaji da zaman nan ɗin ganin abin da ta sa ya sa shi miƙewa ummi da ya mata bayani ta kama ta su duka suka sako Salim na zaune a kan kujera ya zuba tagumi ya yi wani ubara ma kamar mai cuta jin takun sakowa ya sa shi kallon sama da sauri inda ya tozali da su dadi da ke ta aika mai harara da sauri yayi ƙasa da kansa yana murza yatsunsa bayan sun sako duka ga baki ɗaya, ya ji kowa na faɗin da sannu ana mata magana bebiya maganar bebaye da sauri ya ɗago kansa ya zuba mata ido karab idanunsa ya sarke da na juna da sauri ta kawar da kanta lokaci ɗaya kuma ta miƙe ta fara taka step Aisha ta kama ta Hajju ta ce yo ina za ta so ta zauna da makashinta ai wallahi Salim ka bata wayanka a haka dai kamar mai wayo amma kai ɗin wawa ne to dawo ta dawo da damuwar ganin da mahaifinta ya mata akan hanya ta fito makaranta tana kokarin tare abin hawa shi kuma ya je noma kusa da wurin A nan ya fara zaginta har da duka akan ta bace musu ta ba Maryam wahala ta kuma gidan karuwai shi yasa aka sata a boko kai in takaice maka har da fadin in ya sake ganinta a hanyar makaranta Allah ya isa mafarin ta dawo tana kuka da jimamin bai yi murnar ganinta ba sai tsinuwa shine wannan tsanin yaron ya kama ta da nashi kai dadi ya girgiza yana faɗin dole in je in same sa bayan sati ɗaya iyayen Aliyu suka zo wajen dadi da niyyar neman aure bayan sun gaisa a mutunce ya tarbe su suka ajiye kuɗi na gani ina so haɗi da sadakin aure dan jim dadi yayi kana yace akwai matsala gaskiya yarinyar nan ta samu rauni a fuskarta har ya kai ta ga gaskiya sai da glass take amfani kuma a yanzu ba ta ji sam sosai jikinsu yayi sanyi amma suka ce za su faɗa za su faɗa ma Aliyu idan ya ji ya gani zai iya sai ya aure ta haka suka ajiye magana ko da suka koma gida suka samu iyayensa da magana inda Aliyu ya ce ya ji ya aminta tunda ba da ita aka haifo ta ba zai tashi tsaye da neman magani mahaifiyar shi ke huci ta ce wallahi baka isa ba ka ce ba zawara. Na ki amincewa mahaifinka ya ce sai na amince na yarda a yanzu kuma a zo min da maganar banza wai ta na kasa to wallahi in dai har nono na kasha to ban yafe maka ba ka ce sai ka aure ta kuka ya sa mata yana faɗin mama bai kamata in guje ta ba wallahi dan Allah ki banni ina son ta haka nan sati biyu da maganar Aliyu ya dira gidansu dadi inda ya mai bayanin komai hawaye ya share ya faɗa ma dadi maganar mamansa tare da neman alfarma a bashi lokaci su fahimci juna da sa'ada kana mahaifiyarsa ta sako murmushi kawai ce ai dama na san za a ranna amma da ka karɓi kuɗinka kai ya girgiza ya ce na bar mata dadi kuma ina neman alfarma ka haɗa ni da ita don Allah mu gaisa to ya ce ya miƙe ya je ɗakin su ya mata bayani cikin kunya ta daga madadi kai kamota mota yayi suka sako kasa anan suka iski Aliyu a falo dadi ya shiga ɗakin sa sosai suka sha fira ta musayar kalamai ta wayoyin kowannen su dan yanzu dadi waya ya sai musu dan su rika dan su rage kadaici musamman ma Sa'ada da bata zuwa ko ina ban kwana ya musu ya tafi abansa a hankali shako ta shiga tsakaninsu mai karfi ta gefe guda kuma kullum yana magiya ga mahaifiyarsa inda ta kafe akan bakanta su dadi sun je gidan su nasiba da kyar da shawo kansa da su daidai suka yi dan da ya ce ba za ya je ba salim ba zai yi aure ba sai sa'ada ta yi a haka suka bashi baki da tausarsa suka je aka ajiye magana akan biki wata ɗaya dal Salim ya yi farin ciki duk da zuciyar shi na cike da fargaba da alheninsa don yanzu ko Aisha ba ta mai magana Kamal ko ranar da ya samu labari dan ya je bautar kasa haka ya katse komai ya zo ya duba Sa'ada sosai ya sha kuka kamar mace bai ma kwana ba ya juya a hankali lokaci yayi ta matsowa inda biki ya rage saura kwanaki biyu Salim ya ce babu inda za a yi dan sam kuma abin ya sirace masa hakanan ya tsinci kansa da baya farin ciki da gabatowar bikin Aliyu zaune yana kuka a gaban mamansu yana magiya akan sun shaku da sa'ada dan Allah kar ta raba su cikin tsawa ta ce ka kara min maganarta Allah ya isa ban yafe maka ba hankalinsa a matukar tashi ya miƙe yana layi layi ɗakin shi ya tafi ya kife a kan gado yana kuka tsakani da Allah ya so sa'ada ya so ya rayu da ita ya bata farin ciki da kulawa ya rere ta fiye da tunanin mai tunani amma mahaifiyarsa ta dakushe ta wayar sai zaro cikin kuka ya fara magana Gadi ka gafarce ni nayi iya bakin kokarina don mama ta fahimce ni amma ta kasa ganewa daga ƙarshe ta min baki dadi na hakura da sa'ada kuma duka kuɗin wajenka a mata sayayya da su Allah ya bata adalin miji da zai kula da rayuwarta da lafiyarta Amin dadi ya ce zuciyarsa na tafasa a hankali ya mike tsaye fara shawagi a cikin ɗaki lokaci ɗaya wani tunani ya ɗarsa a ransa kofaye yana bin umarnin zuciyarsa yana bin umarnin zuciyarsa daidai shiga suka yi magana ya fito shi da daidai da ke ta fara'a tana faɗin hakan shi ne, daidai sai yau na yi dariya wallahi lokuta tunda abin nan ya faru alhamdulillah marmashi yayi ya buɗe mata mota ta shiga suka ɗauki hanya kai tsaye unguwar sa'ada suka nufa inda suka yi tsinke wajen mahaifinta da ke ta goge huluna yana ganin mota mai numfashi ya ajiye gugar ya matso da gudu yana faɗin alhaji wankin hula za a yi maka ne daidai ta buɗe mota ta fito fuska a ɗaure shi ma dadi fuska ba walwala ya fito yana rungume hannuwa wannan ba kamar daidai bace makwabciyar Maryama ras ni ce nan dan tsamarmari daidai tace tana juya ido tare da toro kallabinta akan goshinta tana watsa mai harara ina sa'adatu ya fada cikin fusata tana ofishin wakilin yamma muje suna son ganinka a matsayinka na uba suna son su ji dalilin da yasa baka iya kula da yarka ba amma ka kware da jika lagwaninka ka ji daɗi ba amma yarinya baka iya kula da ita ba to ta sanadin haka kai mata shegen duka ta taho a gegece aka samu wata mota ta yi kulikulin kubura da ita ta watsa ta da kasa yanzu haka yarka kurma ce kuma makauniya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace jikinsa na rawa daidai ta ce to yanzu dai ga marikinta nan zai kai ka kara gaskiya saboda kai ɗan nan ba uban ƙwarai ba ne, a zalimin uba ne yarka mai taimaka da ta cancanci wannan hukuncin ina mahaifiyarta ka raba alakarsu maimakon da ka san baka san ta ka barta da uwarta amma ka raba su wata nawa sa'ada bata nan amma baka taɓa tambaya ba a ran da ka ganta maimakon ka yi farin ciki sai ka tsaya ka rinka dukanta kana mata mugun kalamai a matsayinka na uba shin hakan ya dace ne Na ce ina uwarta kai ya kama gilgizawa da masifar karfi hawa yana zubo mai yace dan Allah ku banni ki daina min maganan su dan Allah ku je na baku ita duniya wa lahira kar ku kara zuwa inda nake da niyyar yin min magana na wannan yarinya ni dai na bar muku ya karasa da karfi yana rike kai daidai tai mai kallon tsaf tace kana nufin ka cire ta daga yaranka ko me eh na bar muku yace yana shigewa cikin gida dadi yace daidai akwai matsala fa a fusace tace Allah ya hada shi da ita amma wallahi sai yayi nadama ko asiri aka yi mai ai yana tadda hali shege mai kama da tsuntsu wuce mu je mu yi abin da ya dace dadi ya ce ina ƴan uwansa suke ta ce oho mu je kai dai kai tsaye gida suka nufa inda suna zuwa suka iske ummi zaune tana gyara masa ada kanta ita kuma sai latsa waya take suna chat da Aisha da ke school Dadi ya taba ta ta dago tana sakin murmushi tare da fara rubutu ta nuna mai fuskar ta washe da fara'a karɓa ya ga ta rubuta sannu da zuwa dadi kai ya jinjina mata tare da fara rubutu yana son magana da ita da fatan za ta fahimce sa kai ta daga mai alamar e sosai yake dogon rubutu a wayar kamin ya mika mata karɓa dai ta fara bin rubutun take ta fara zaro manyan idananta da ba za ka taɓa cewa akwai nakasu a cikin su ba maimaita rubutun take lokaci ɗaya ta ji ina ma tana da lafiyar hawaye su zubo mata da ta yi kuka ta ji sauki ina ma tana da baki da ta musa abin da da ke gane mata me yasa da yake me yasa dadi yake so ya kai ta inda za a idasa na kastata duk da ko yanzu tana da nakasu mai girma mai girma ma kuwa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya dan sanin mai dadi ya rubuta mu haɗe a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin sadakin aure kashi na goma a ce abokina ma ya sanya surar ki take duk hijab ɗin da nake miki a banza a wofi ko saboda kin ɗauke ni shashasha na tsani girman kan nan naki da nuna isarki na tsane shi sa'ada kina ɓata min rai ban taɓa sanin zafi da ƙonar zuciya na ba sai da na haɗu da ke akan me